برب One وبعد alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi da kama wannan anguwa mai albarka tudun wada yamma karkashin kungiyar jama'atu izalat dirbidiya wa iqamati sunna wacce mai gayi a sheik ismail ne zakariya ya kafa Allah ya gafarta masa kan malami da tauhidi a sheik abubakar mahmud gumi ya majalisar malamai ta ƙasa a shek muhammad sani a yajin gir na allah ya taimake shi ya maka kariya ya taimaki dukkan abokan aikinsa bangaren gudanarwa shek nasir abdulmukuyi bangaren agaji shek isa waziri muhammad gombe da dukkan mataimakansu na roƙa musu allah ya taimake su a wannan jiha shek hamza adam abdulhamid mataimakansa na malamai shek bashir umar kashtare shugaban gudanarwa alhaji baba ibrahim ya akwai muna roƙon allah taimake su shugabannin mu na lokar gamman muna roƙon allah taimake su duk abokan aiki na unguwanni bangaren malamai da gudanarwa muna roƙon allah da yan jaridu da suke watsa ayyuka da muke gabatarwa na addini allah ya sa su a sanya musu albarka allah ya saka musu yan agaji masu ba da gudunmawa su inda ake aiki da alamomi wanda suke jan baki don yada addinin musulunci allah taimake mu masu hali wanda suke taimakawa addinin musulunci da dukiyarsu in za a yi ayyuka wajen musabaka ko za a tafi wasu zuka da sauransu allah ka sanya albarka dukiyoyinsu ya jama'ar musulmi da ni ban so na yi wa'azi ba kasancewar gaskiya malama sun yi wa'azi tun daga malami na farko zuwa wata ta samu suna gabatar da wa'azi a nan shugaban matasa da coordinator da kuma shi mataimakin da zai a yanzu abinda muka saurara allah ka ba mu ikon aiki da shi wanda ya aiki da wa'azi zai farin ciki ran tashin alkiyama wanda kuma ya aiki da wa'azi zai da na sani ranar tashin alkiyama zo malamin fannin ke faɗa inda muka tsaya muka yi abin alheri ƙasa ta dauki hotonmu idan ka tsaya kai sharri za ka dauki hotonka yau mata jiru kullu nafsi ma amilat min yau mata jiru kullu nafsi ma amilat min khairin muqarrar gidan giya a yanzu wani suna sun har su sun kiyaye na samari sun sun kiyaye suna kallon baza kamar da zuwa da da muke faɗi haka ne kuma sai ga almajiri fa mai ko dan zo yana yana cewa bai ci abinci ba amma akwai waya a hannunsa saboda musifa kuma ba komai a cikin da sai kaɗe kace da wake-wake saboda haka ran da tashin alkiyama kowa zai ta ganin abin da yake aikatawa in ka kalli abu mai kyau ka ga mai kyau in ka kalli abu mai sharri ka ga mai sharri yadda aka ce duk wani sharri ta ido ne yadda aka ce wanda Allah ya makantar da shi in iya da imani to sakamakon a janna in kai baka mu ne sakamakon sa aljanna ko da zama mai mandula ba yawa a kana baka mu kana mandula ko kana shegantaka ka ga wannan ka zama makaho a duniya makaho a lahira kuma Allah tsare a ce ba ga komai a duniya ba ai bala'i ya gayya a ruwa wannan hikimar ba da zama wanda ya taɓa ganin yasa fara ce baka ce bai gani ba bai taɓa ganin duniyar nan ba gaba akwai wani wanda ya wuce to kai da kake kallo kuma haɗari ne a gare ka inda sam'a wal basara wala taqum ma laysa

kullu ulaika duk wa'annan ji Allah kana anhu Ula ta tambaye ka su yanzu aka ce ran da Allah ce maka imin bayani ne ka kalla da idanunka a duniya tun daga ran da ka balaga da ka kalla nawa ka soke alkur'ani kana kallo nawa ka soke littafi na addini kana kallo wani sai jaridu kike karantawa kawai wani kallo ne sai kasar na ba zai kalla wani kunnen sa bai sauraron wa'azi yanzu ni yanzu mai ya tafi gudun zai wuce na ba zai ji wannan me yake sauraron sai kaɗe-kaɗe sai kalmomin banza ba zai je da zai ji magana alheri ba zai ji sharri duk ta tambaye ka sai kayi bayani rana kaza ga watan kaza ka saurari kaza ka saurari kaza Allah kuma ce don me ka saurara in mai kyau ne in mara kyau ne Qur'an tunanin sa zuci wani tunanin sa zuci yanzu haka mara kyau ne ya za mu zuje zuke na ne ya za a je a yi fashi da makami ya za mu zuje zuke yi liwati ya za mu zuje zuke yi sata wani tunanin sa kenan wani harkar addini babu ita a ransa to duk ta tambaye ka ran tashin kiyama saboda haka dan adam yana cike da hadari a rayuwarsa muna kira ga jama'a wallahi al'amarin da ake mana wazi a kai da ake shafi al'amari na bukukuwa wanda muka gurɓata su muka ɗebo al'adu irin na turawa muka jefa a ciki kuma al'adunsu ba mai kyau ba ne wadanda da ke kallon wasu wata kabila a ƙasar mali ba mali ba ƙasar abin nan hong kong ne aka nuno al'adar za su yi aure wato sai an ajiye budurwan a kan turmi a yi ta mata bulala a farkonsa jikinta ta ga gumari kumari kwankwan da ko a mata dukan tsaya ta sai ne al'adun banza za ku ɗauko dukkan kuma fara ba hali sai ku fara wannan ma a gani amma yana kuma tsaya a zo wai saboda lalacewa a ce ga uban ango ga uwar amarya a zo a taru a layi wani ɗauki cikin sa a bakin mijin shi ba sa a bakin ta saboda lalata da iskanci wannan ba tozar ta addini ba ne Allah ka tsare mu wa wudiya alkitabu fa tara almujrimina mushfiqina mimma fi hmm. wa yaquluna littattafai kuma littafi kowa da nasa kuma kowa nasa zai karba don littafin lahira daga sama ake zuwa su idan aka yi hisabi to za a jira rizon rizon daga sama yake saukowa za su bushirat daga sama za a zuwa su in aka zubo su a tattata kowa ya yi dozo kansa kawai littafinsa wajen kama shi ne sai da Allah ya so amma uke kitabahu bi yaminihi fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zalamtu anni mulaqin hisabiya wanda aka bashi da dama wajen bayarwar sai Allah ya ga dama Allah shi zai sa hannun karta mai kyau ya karba ya rike shi kenan abu ya yi kyau to mutum ya ga wannan to fa shi al'amarin sa ya yi kyau kamar yaro ne je makaranta a gama jarrabawa daga ya dawo ce ba baka takarda ta ta yi kyau amma in ba ta kyau bai tabbata duk fil aka jefa aka sa masa ko ya je ke ko a duniya ma kenan in yaro zai nuna wa dan ubansa takarda da wuri to ko bai iya karatun ba

ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية wanda aka bashi da hagu sai ce ba bashi ba ana kallon kamfanin ce ba bashi ba to alayyar ba a boyo ya ce walam alari ma hisabiya bai san ma yau mai sakamakonsa ba ya laita hakarin tilkazu ya ce kai to shi ina ma a sake mutuwa a yanzu a ce a sake mutuwa ta biyu ya zama babu labarin da ya mutu ga kana a wannan ayabu ya baci wala duk wanda ya fito ya bata rayuwarsa a banza ana tawazi ba ka aiki da shi kuma ta ana tawazi kuna ta kara bushewar zuciya sai sun duniya sai sun bidiyoyi sai sun al'adu maza kuma suna ta muku akan wannan to wala kowa zai kuka da kansa ran tashi da kiyama saboda haka mu sassautawa kanmu munanan al'adu a wajen bukukuwa don mu samu sauki na rayuwa idan ba aka bari mai ci gaba wala ran auren zai gagara al'ada ta fi auren ta fi auren cin kuɗi ko ba bane ta fi auren cin kuɗi yanzu ka duba abin da ake za a ta kashewa a bikin na al'adu wasu ba wani a mu mariya kuma da ya zo ya riga an kawo uwar miji a kawo da garo da katifa uwar miji ba miji ma garo da katifa yanzu da aka ce ya kayo wa miji uwar matar abin a garo da katifa sai an kawo mata a gida masu yawa ba a ba akwati goma sha bakwai bisa da zahi ta za a zo zaki a cikin kuma zaki dubu shida wallahi a wani mutum da aka zo makwabci na ne aka kawo sadaki dubu hamsin aka kawo dubu daga sun da aka masa da kujeru ma akwai da wajen dubu da inda biya ba an gama ta gidaje ya sai da gona ya sai da menene abubuwa da yawa A aka masa dubu hamsin sadaki ya je gun katifa aka ce dubu arba'in da biyar katifa Za guda biyu dubu dubu dubu hamsin da ne ba ya rasa ya bugata bugatan wallahi yanzu dan kadi ya kasa wa kan ya kare yanzu kuma an sauran buron barara ba hannu a kowata kare to ba mu zira wani ka an zo a da wani yau zai tsaye a wani da ya sa sai ya yanka gidan ya tsayar kuma akwai biyar a baya wata to haka zo kan bugun da kaga duka al'adu suka ja wannan idan akwai addini akwai sanin addini sai ku yarjejeniya da miji ya kaya da yardatu mai kuma akwati goma ya yi akwati biyu ko daya a kawo sadaki da za ka je ka hada kayayyaki kuma wannan sadaki da ka kawo kaf ai duk sadaki ne malamai suka cewa shawara ce. kayan ɗaki duk sadaki ne a lissafa mata gado da katifa da kujeru zai zai shi juna a ce zai shi dubu ɗari uku ko zai shi dubu ɗari biyar to sai a gaje ka haɗa ka kai ka sa a daki a shirya a yi komai in an zo da aure a ce cikin sadaki ga dubu ɗari biyar ba shi kenan ba kuma duk wannan kayan a bada da a hannunta nata ne Kar ka zo kada lokaci a ainihin mata kaza kaza za su ake ba naka bane kuma wani ya riga tabbatar da za a kashe mace miliyan goma idan ta kazo kuka kai ga ɗaki da ta tara da ita na aure to sada in ka zo ka ce gobe kace ka kace da ta sun shi ina da ne don Allah ce wa alihi bi hawla kidana yace wala ta ku min shay'a

a wajen aure sadaki ne saboda haka kar a bar uba ya ta wahala ya ta wahala ya ta wahala ya ta wahala sannan a zo yan kudi kaɗan a hannunsa ya zai zai yi don haka mu kashe al'adu mu kashe hukukuwa da suke kawo mana ɓatin ko gurɓatan tarbiyya a cikin al'umma allah ka tsare mu ya allah muna roƙonka musulmi da muke ciki a najeriya allah kawo mana saukin su muka mu gyara halayen mu da ba mu gyara hali ba ubangiji fa ina rabbaka labil misa allah iya nan a madakata ma'aikatan gwamnati ka yi amana mu talakawa ita hukuma ta yi amana ta cika wa talakawa alƙawuranta a biya talakawa haƙoƙinsu a biya ma'aikata haƙoƙinsu mu ko mu gaskiya mai amana idan aka ce ba ka ce gaskiya ya amana ba ba shi hakkinsa ba to shi ya sauke hukuma kuma Allah zai tambaye ta ko ba ta bane to gaskiya lamarin shine hukuma ta yi amana ta gaskiya da karamin ma'aikaci da babba a ba kowa hakkinsa su kuma talakawa su gaskiya amma ka ce sa maka emergency a aiki in ka mutum kaɗan amma hukunci kai kuma rashin ka an da na shekaru ba baka ba har an yi zalunci to saboda haka ma'aikacin gwamnati ya yi gaskiya ya yi amana talakawa mu yi amana ina za sa ka yaro a shago kar ka zama cikin amana kai gaskiya yaron makaniki yaron tela yaron magini duk mai gaskiya mai amana amana amma yau ka samu yaro a cikin shago cin amana ko kuma yaron mai gaskiya mai shagon mai cin amana ko ba ka samu ba to idan aka zamo ba gaskiya to an samu matsala wani ya karka wani za ka yi ɗanka wajen koyon sana'a ka binciki mai koyon sana'a ka bincika idan ba ka bincika ka bincika mai koyon koyon sana'a ko sai lalace wani ya kai nasa kuma koyon sana'a a sai mai koyon sana'a rawo ne in ka musu gyara ko tafi kayan ko canza to ɗan yana koyo a ga ya koyi mummuna abu wani ya kai ɗansa wajen mai koyo sana'a sai ɗan liwaɗi ne ya riƙe liwaɗi da yaro ka kaga mai bincike ba saboda haka duk da za ka yaro kai shi wurin da zai koyi abin kirki kuma ka binciki wannan mai girna da yake ya ayyuhal ladina Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai abin da ke faruwa a jihohin zamfara sokoto da sauran katsina Allah ka bamu sauki abin da ke faruwa a kasashen yarbawa ma'ana kasashen kudanci inda ake kona dukiyar fulani ake kashe dabbobinsu wannan musiba Allah ka mana saukinta in akwai masu mugun nufi a kan wannan don su kawo rikici a najeriya allah ka warga nasu mu kuma mu gyara ayyukanmu koma ga allah mu koma mu gyara mu koma mu yadda da kaddara ta ubangiji yadda amara mu take faɗi kuskura ka kaddara cewa talaucin ka wani ne mutuwar ka wani ne mutuwar 'ya'yan ka wani ne to ka bar Allah in ka mutu har kayan mutuwa ta jahiliya Allah ka tsare mu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah mun saurari wa'azi mai cike da tarin fa'ida bayan talika da shir gabatar ya wasu mana wa'azi da gargaɗi babban abin nema yi ƙoƙari musanya a aiki don wa'azin bai buƙatar taliki Allah ya kyakkyawar sa kaiya mun saurari wannan wa'azi daga bakin uban tafiya uban gayya a abubakar الشيخ داود أبو بكر خليفة المرجعية الشيخ ميكائيل imam رحمه masallacin juma'a na جماعة sha biyu ya gabatar mana da wa'azi muna fatan Allah ya kyakkyawar sakayya ya gabatar musulmi insha Allahu wani sati kuma sai unguwar eh, unguwar nasarawo insha Allah tabaraka wa ta'ala daga tudu da yamma shagon nasarawa allah ya nuna mana yanzu wanda zai zo ya rufe mana filin wannan wa'azi da addu'a shine assistant national defense na agaji na ƙasa alhaji hussein piyo za a rufe mana da addu'a akwai masu bukatu daban-daban daban ina cikinsu allah ya biya mana marasa lafiyar mu allah ya ba su lafiya

marigayi shek ismail idris bin zakariya allah ya gafarta masa allah ya kai haske cikin kabarinsa da shi da malaminsa shek alhaji abubakar mamur gumi allah ya gafarta masa halifansu suna farko halin yanzu a shek muhammad asaniya ya zingir allah ya taimake shi allah ya masa gudumawa allah ya karkaba shi da dabararsa ya allah muna roƙo ga shugaban gudanarwa ashadu nasiru abdulmuhu allah ya taimake shi da shi da mataimakansa shugaban rundunar agaji na ƙasa a shaf isa waziri muhammad gombe allah ya taimake shi da shi da mataimakansa shugaban wannan jiha shaf hamza adam abdulhamid allah ka taimake shi da shi da mataimakansa shugaban karamar hukuma na wannan local government a shaf da abubakar allah ya taimake shi da shi da mataimakansa baki ɗaya da duka wanda suka zo wannan wuri suke ba da gudumawansu domin a ɗaukaka addinin allah suna ba da gudumawa dukin da suke da 'yan jaridunmu da jami'an tsaro da suka zo wannan wuri ya allah ka mai da kowa gidansa lafiya marasa lafiyarmu ya allah ka ba su lafiya wanda suke da buƙatu wanda an san su ko ba a san su bayan da suke zukatansu ya allah muna roƙonka ka biya musu ya allah